This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar ana iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alod da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jimmai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a daidai wannan lokaci. Karɓar hanci laifi ne ga ma'aikacin hukuma. Ba da hanci ga ma'aikacin hukuma shi ma laifi ne. Kama shirya ka yi shirya mutum ya kawo cin hancin shi ma kanshi shi ma laifi ne. mukaddashin sufeto janar na 'yan sandan najeriya yakubu muhammad mai ritaya za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya za ku ji sharhin da wasu jaridun arewa suka yi a wannan mako da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran sa'o'i bayan turkiya ta kakaɓo wani jirgin saman yakin ƙasar rasha akan iyakar siriya da turkiya shugaba barack obama na amurka da takwaran aikinsa na turkiya suka amince a kan bukatar da ke akwai na rage zaman tankiya da kuma hana aukuwar irin wannan al'amari wata sanarwar da fada shugaban amurka ta gabatar jiya da daddare yana cewa shugabannin biyu sun zanta ta wayan tarho kan wannan batu don da farko a jiya talata shugaba barack obama ya ce kakkaɓo jirgin saman yakin rasha samfurin jet shaida ce ta matsalar da ke tattare da hare-haren da rasha ke kaiwa a syria kuma ya ce ƙasar turkiya tana da 'yancin kare yankinta da sararin ta. tun da farko shi ma shugaban rasha vladimir putin ya zargi kasar turkiya da laifin yi wa rasha butulci da kuma goyon bayan 'yan ta'adda bayan da jiragen saman yakin turkiya samfurin f-16 sun kakkaɓo jirgin saman yakin rasha samfurin jet ita kuma turkiya ta ce mayakan samanta sun harbo jirgin ne bayan da ya keta ƙa'idar sararin samaniyar ƙasar kuma ya yi watsi da kashedin da aka yi ta yi masa har na tsawon mintoci biyar akan cewa ya fice daga yankin. Shugaba da Sif Tayyip Erdogan ya ce ƙasarsa ta yi iyakacin ƙoƙarinta na kaucewa aukuwar haka, to amma kuma ya ce tilas a mutunta 'yancin ƙasarsa na kare kanta. ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar tunisia ta ce akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe jiya talata lokacin da wata fashewa ta afka motar da ke jigilar masu gadin shugaban ƙasar ƙasar kafofin tsaro da na shugaban ƙasar sun ce fashewar hari ne suna masu faɗin cewa nan da nan ba a tantance ko tashin bam ne ko kuma nakiya ce aka harba akan mota bas ɗin da ke tafiya akan titin muhammad v nan da nan motocin ɗaukar marasa lafiya suka isa wurin kuma jami'an tsaro suka killace yankin shugaban kasar beji said essebsi ya ayyana dokar ta ɓaci na kwanaki 30 a duk fadin kasar ya kafa dokar hana fitan dare a birnin tunis ya kuma buƙaci a yi taron gaggawa na majalisar tsaron kasar yau laraba da safe a yayin da yake jawabi ta gidan talabijin na kasar shugaban ya ce kasar tunisia tana cikin yaƙi da ta'addanci ya kuma kira ga sauran kasashen duniya da a haɗa kai wajen yaƙi da masu zazzafar ra'ayi waɗanda suka ƙaddamar da munanan hare-hare a 'yan makonnin nan an kai wannan hari ne kwanaki goma bayan da hukumomin ƙasar suka ɗauki ƙarin matakan tsaro da girka jami'an tsaro da yawa a wasu wurare fiye da kima. waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kammala tattaunawa da ya da shugabannin isra'ila da na falasɗinawa da suka mai da hankali akan yadda za a kawo ƙarshen tarzoma. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce mr kerry da prime minister isra'ila benjamin netanyahu sun tattauna akan matakan da za a iya ɗauka domin kawo ƙarshen tarzoma da ƙarfafa haɗin kai ta fuskar matakan tsaro cikin makonni biyu da suka shige an kashe akalla falastinawa 89 da 'yan isra'ila tara, bayan ya gana da mr netanyahu mr kerry ya gana har fiye da sa'o'i biyu da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a gabar yammacin kogin Jordan. Mr. Kerry ya ce sun yi shawarwari masu ma'ana. John Kerry ya je Isra'ila ne daga daular kasashen Larabawa inda ya tattauna da jami'an ƙasar da na ƙasar Saudi Arabia. Shawarwarin da suka mai da hankali akan yunkurin samun hanyoyin magance rikicin ƙasar Siriya a siyasance da kuma jagorancin taron dangi da Amurka ke yi akan yaƙi da 'yan ISIS. shugaban faransa francois hollande ya gana da takwaran aikinsa na nan amurka barack obama domin tattauna matakan da suke dauka kan hare-haren ta'addancin da kungiyar isis sa kai a birnin paris a farkon wannan wata bayan sun tattauna a sirce jiya talata shugabannin biyu suka yi taro da manema labarai na haɗin gwiwa a fadar white house shugaba obama ya ce amurka tana tare da faransa an kashe akalla mutane 130 kuma fiye da 300 suka ji rauni a hare-haren da aka kai a kan wurare biyar na sayar da gahawa da kuma shagon sayar da abinci da kuma wurin wasanni shugaba olan ya ce shi da shugaba obama sun yadda za su kara kaimin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan isis a syria da iraki za su kuma fara da musayar bayanan sirri yayin da ya buƙaci a rufe kan iyakar syria da turkiya domin hana mayakan isis tsallakawa zuwa turai labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla ƙasa da wata biyu yanzu da muka kawo muku rahoton wani ɗan sanda a jihar Taraba wadda ya harbe wani matukin babbar mota ɗauke da dabbobi kan zargin ya nemi cin hanci da bai samu ba yadda yake so. haka na akwai wasu rahotannin wani jami'in tsaro a jihar lagos wadda cin hancin ma ya ce shi sai dala zai karba a hira da muka yi da a nan da tsohon mukaddashin yan sanda wato tsohon mukaddashin sufetu janar na yan sandan najeriya yakub muhammad dauda mai ritaya na tambaye shi abin da zai ce kan yawan zargi da ake wa yan sanda musamman kan neman karbar cin hanci to farko abu biyu kai magana magana cin hanci da kuma kisa kisa eh. wanda ba kan shari'a ba hmm. da 'yan sanda suke yi farko dai doka ce kowa ya santa da su 'yan sandan da kufar hula da 'yan jirgin da kowa ya san cewa karɓar hanci laifi ne ga ma'aikacin hukuma ba da hanci ga ma'aikacin hukuma shi ma laifi ne kama shirya ka yi shirya ka mutum ya kawarcin hancin shi ma kan ma laifi ne saboda haka da mai bayarwa da mai karɓa duk suna da laifi amma sai ga an zagaya an ce mai karba shi ke laifi kaji da kenan sannan harbin yan harbin da aka yi ma direba na duk wanda duk da sanin da ya harbi ko ya samu mutum ko bai same shi ba laifi ne duk wanda aka faɗa sanin aka bashi bindiga in yi tafi za a kirga sanin aka bashi in yi da san kirga nawa ne ka da shi nawa ka dawo da shi in ma ba a san ya harbi kowa ba inda aka harsa shi ɗaya ya ɓace to sai fa an gurbatar da shi gaban shari'a muna da kotu da za a mai hukunci. in ta kama a kore shi a kore shi in ta kama a rage mini mukami a rage mace mukami to kaji saboda ka cin hanci karɓar hanci laifi ne mummuna ya ma fi ƙarfi ga 'yan sanda da alkalai fiye da farar hula su karɓi hanci sannan kuma harbin nan ba kan ƙa'ida ba shari'a muke musu ba ma rufe 'yan sanda ba mu rafa jun ba mu rafa mu kama asiri hmm. duk wanda ya lafi ciwon na kama kuna ga shaidu nan da yawa ga hujjoji na mun da zai nuna cewa ba mu ruwa mu kan asiri in ɗaya daga cin malihi muna kama ka san shekaru shekaru da dama a Benin akwai DSP jami'an sanda mai ainihu mm. wanda ya haɗa kai da barayi Amrabas mm. an kame su an sami an bincika an harbe shi da shi da su aka karbe an yi shi uku akwai mataimakin kwamishinan 'yan sanda a Kebbi yana an sami da laifi shi ma yana taimaka ma 'yan fushi da makami tare aka sami da laifi a karbe su a Kebbi duk kana da wannan to wani hukuma ce a kasar nan take irin wani tattono nasu tattono jami'an ta wanda ba su da eh, hali na gari a kai su hukunci irin wannan kaga babu mukaddashin speto janar na 'yan sandan najeriya mai ritaya yakubu muhammad daudawa nan da wasu 'yan mintoci za mu kawo muku maimaita shirin ciki da gaskiya kamun nan sai ku shakata da wannan fefe na dan indo. walla be kano za mu je wai zaman wani ba na mu ba abin wani ba na mu ba gidan wani ba na mu ba uban wani ba na mu ba uwan wani ba ta mu ba kiɗan sami na saniya Kuna tare da sashen Hausa na murai Amurka daga nan birnin Washington DC karfe biyu da minti goma ana sauraron shirye-shiryenmu a nan ga kuma Ibrahim Alfa Ahmed da maimata shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu juya baya ne domin mu kawo muku ƙarin bayani na halin da ake ciki game da batun marigayi Jamilu Abdullahi. Matashin nan da wasu 'yan hukumar Civil Defense suka lakkaɗa ma duka a ofishinsu na Sokoto ta kudu har ya zamo ajalinsa a asibiti. Abin da ya kawo har suka yi mashi marigayin duka a wancan lokaci kuwa shine karar da wata makwabciyar su Jamilun mai suna Amina ta kai musu kan wai ya zage ta. marigayi jamilu na unguwar dambuwa a sakkwato ya yi wannan cacar baki da ita amina a ranar 25 ga watan mayu na wannan shekara irin dukar da aka yi masa a ofishin na sokoto ta kudu ta yi tsananin da su kansu 'yan civil defense ɗin suka ɗauke shi suka kai asibiti suka ajiye suka yi tafiyarsu marigayi jamilu abdullahi ya rasu a ranar juma'a biyar ga watan Yuni na wannan shekara a asibitin koyarwa na jami'ar Usman fodiyo da ke Sokoto. Idan kun tuna har zuwa lokacin da muka gabatar da shirye-shirye kan abin da ya same shi a cikin watan Yuli na wannan shekara ba abin na marigayin ba an bar gawansa a wannan asibiti. To haka gawansa ta yi ta zama a asibitin har zuwa cikin wannan watan. Ba a binne shi ba sai a ranar Juma'a goma sha uku ga watan nan na Nuwamba. wato sama da wata biyar a bayan mutuwarsa. Murtala Faruk Sanyinna ya sake tattaunawa da Zulkiflu Umar, sirikin marigayi Jamilu, domin an ce su ne suka ki karɓar gawar tasa daga asibiti kan dalilinsu na haka da kuma inda aka kwana a kan wannan batun. dama abin da ya hana mu ɗaukar gawan saboda muna gudun sai mun je an binne ta daga baya a ce za a tono saboda a yi wani bincike kuma wanda a shari'ance gaskiya ba za mu yadda da hakan ba kuma ta wannan kuma suna iya bi ta haka nan saboda su sun yi winin din wannan kes din. yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ceto duk binciken da za a yi za mu iya hankuri in an kammalar da bincike sannan mu an ga wannan mu zo mu yi mata zana'iza muna tunanin kada mu karɓe ta mu binne ta da kuma irin ƙarairan da suke yi na cewa a'a ba bugun shi suka yi ba shi ya kama buga kan shi ga gina har ya raunatar da kan shi irin waɗannan abubuwan sun ka faru gare shi wanda ni ban yadda da hakan ba saboda ni gabana sun ka buge shi kuma ita wadda ta kai ƙara shi gabanta suka buge shi sannan shi karan kan shi do din ya maimaita mana cewa eh lallai shi ya buge shi da shi da mutum biyu so daga baya kuma da sun kaje asibiti sai suke ba da cewa ai ga sun je gidan giya sun kaɗo ko shi yana faɗa da wata karuwa alhali kuma ba gaskiya ba ne to akan waɗannan ƙareren da suke yi yasa ba mu karbi gawan ba sai likitoci sun gudanar da bincike su tabbatar da cewar e wannan bugun shi aka yi hayyan mutu ba wani abu ya same shi daga can wani abin nan ba sanadiyar bugun da aka yi mai sanadiyar shi ya ka yi ma masu sauraro bayani shin me ake ciki akan wannan shari'a ya zuwa yanzu alhamdulahi har yanzu muna kan muna kotu muna magistrate saboda suna remain tun lokacin da an ka tun lokacin da an ka tura su remain wata daya an dawo da su kuma yanzu dai watan mu biyar muna zuwa kotu to har yanzu ba a kai ƙarshen bincike ba saboda 'yan sanda suna kan bincike a kan wannan al'amari to amma yau da mun ka shiga kotu 'yan sanda sun yi ma alkali bayanin cewa sun kammalar da bincike sun tura ministry of justice saboda su samu shawarwari akan shari'ar gaskiya alhamdulahi duk wani goyon baya da muke nema mun samu da kuma nasarori akan wannan shari'a in allah ya so muna ganin yadda hukumomi sun kai muna tsaye saboda saboda wannan shari'a a tabbatar da an yi adalci kuma gaskiya muna ganin yiwuwar yin adalci akan wannan al'amari in na fahimce ka kun gamsu da yadda shari'ar take tafiya kenan so alhamdulahi gaskiya ba zan ce ba mu gamsu ba saboda har yanzu ba a ainihin zauna shari'a ba amma dai an tura su a kan suna remain saboda 'yan sanda suna bincike amma har yanzu ba a fara shari'ar ba amma bisa ga irin kulawa da kuma nuna jin zafi da hukumomi suke da kuma taimakon da suke bamu na zuwa biya kotu da kuma ganin cewa lalle lalle kes din na an gabatar da shi yadda ya kamata to gaskiya muna jin daɗi game da wannan al'amari sosai ya abin nan ko ma'aikatar shari'a ta taɓa tuntuɓar ku ko kuma tuntuɓar ka kai game da wannan shari'ar da ke gudana lallai ma'aikatar shari'a ba ta taɓa tuntuɓar mu akan wannan ba sai yau yau ina gida akwai na ga darakta ce a nan ma'aikatar shari'a ta kira ni tana tambaya ta a kan ya yanayin statement ɗin da ta gana ba basuwa ma 'yan sanda na faɗi cewa aliyu zaki ya buge shi da kuma wasu mutum biyu to wa'annan mutum biyu ban yi ban yi mashinin ɗin sunansu ba to suwa ne ko zan iya gane su saboda ta ga na rubuta cewar ban gane su na yi mata bayanin cewa lallai shi aliyu zaki shi tabbas gabana ya buge shi da wasu mutum biyu amma ban gane ko su wane ne ta ce min to ko idan an ka yi identification parade zai iya gane su in an ka komin su civil defense din da dama na wurin ma'aikatan wurin su biyu din waɗanda sun ka buge shi na nuna mata cewa to gaskiya guda shi ina iya gane shi amma ɗayan gaskiya ba zan gane shi ba saboda lokacin da sun ka fara bugun shi shi ɗayan shi wanda ya mare shi gabana shi na gane shi to wanda ya biyo ta bayan wannan ya zo ya sake dukan shi kafin aka ɗauko musu abun bugu shi aliyu ɗin ya sun karufan mai suna bugun shi to shi gaskiya gudan ba zan gane shi ba amma shi aliyu ya yi bayanin cewa shi kaɗai ya buge shi da shi da mutum biyu to su wane ne mutum biyu ɗin to shi karan kanshi bai bayyana su ba amma ɗayan na san suna tare da shi don suna gidan yari tare da ɗayan ta ce min to in har zan gane su tana son ta mai da kes ɗin wurin 'yan sanda saboda a tabbatar da an gano wa'annan mutum biyu ɗin saboda wa'annan wa'anda an ka kawo akwai selgat akwai cro wa'anda ba su ji ba ba su gani ba amma kuma duk an game su a yi musu charges guda to suna son su bambanta da wanda ya yi duka da wanda bai yi duka ba kowane su san irin hukuncin da ya dace da shi su ba da shawarwari akan abin da za a yi musu muna kira ga hukumomi waɗanda suka ba mu goyon baya da kuma waɗanda suka taimaka muna kamar irin ku da kuma lauyoyi da kuma wasu ƙungiyoyi waɗanda sun ka nuna jin zahensu game da wanga al'amari muna kira ga da su taimaka muna su sa mana ido game da wanga al'amari saboda mu ga mun an san ma sauran al'umma 'yancin kansu idan har suka fuskanci hukunci to zai zama darasi ga duk wani ma'aikaci ba civil defense ba ko ɗan sanda ko soja ko wani zai zan darasi a kan kowa saboda kowa ya san yadda zai gudanar da aikin shi kuma ya san inda aikin shi aje shi ya tsaya nan to shi nake kira ga hukumomi sannan kuma ina kira ga mai girma gwamnan jihar sokoto da shi sa muna ido a kan wannan kes din na ganin har sai kes din ya kai ƙarshe kuma mai gaskiya a ba shi gaskiyar shi kuma marar gaskiya kuma ya huskanci hukuncin da ya kamata. kamar dai yadda aka ji ana tsare da waɗannan jami'an hukumar civil defense ɗin a kurkuku inda ma'aikatar shari'a ta jihar sokoto take ƙoƙarin yin shari'a su cikin waɗanda ake tsare da su ɗin har da shi do na wannan ofishin ta sokoto ta kudu wato abu zaki tambuwal wanda zulkifilu ya yi zargin cewar a gabansa ma shi tambuwal ɗin ya fara dukan marigayi jamilu idan allah kai mu a mako mai zuwa za mu waiwayi matsayin batun da muka yi na tsohon alkali Aminu Kagara da fulanin da ya kwashe masu dabbobi ya saida da kuma zargin cewa akwai wani jami'in wannan sabuwar gwamnatin ta yanzu a jihar Neja da ke ƙoƙarin yin kafar ungulu ga shirin biyan waɗannan mutane dukiyoyinsu daga aljihun gwamnati. Kuma ya sake mai da shi korarren alkali Aminu Kagara a cikin gwamnatin ta yanzu. A madadin Murtala Faruk San Inna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. to a gaida malamai ranar litinin za a ji wani sabon shiri ko kuma ci gaba duk da cewa jaridun arewa sun mai da hankali sosai kan rasuwar tsohon gwamnan jihar kogi rima abubakar audu duk da hakan sun taɓa wasu batutuwa Batun mutuwar ɗan takarar gwamnan jihar Kogi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Abubakar Audu ne ya ɗauki hankalin akasarin jaridun arewacin Najeriya. Jaridar Daily Trust da shi ne ta babban labarinta inda ta ce audu ya mutu ne bayan da hukumar zaben najeriya ta bayyana sakamakon zaben da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata a gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta ambatu hukumar zaben najeriya inec tana cewa za ta bi tsarin doka akan abubuwan da suka faru game da zaben na jihar kogi a can cikin jaridar leadership ma da batun rasuwar abubakar audin ne ta yi babban labarinta inda ta ce shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma shugaban majalisar dattawan najeriya duk sun miƙa saƙon ta'aziyyarsu ga iyalan marigayi abubakar audun a can ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ce jam'iyyar apc ta yi baƙin ciki game da rasuwar abubakar audun APC dai ta yi kira ga al'ummar jihar Kogin da su maida al'amarinsu ga Allah, sannan ta ce za ta bi tsarin doka game da yadda makomar ɗan takararsu zai kasance a jihar Kogin. To jaridar People's Daily dai ta ɗaya daga cikin manyan labaran ta ne da buƙatar gwamnatin Najeriya da ta miƙa ma wata kotu a Najeriya. na neman a soke belin da aka baiwa tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkar tsaro kanal samba da suki mai ritaya. A bangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda 'yan sandan jihar Kano suka kama sabulun wanka tare da mai na kamfanin Dettol na bugi. da yawan kuɗinsa ya kai naira miliyan goma sha ɗaya a kasuwar sabon garin kano babban labarin jaridar blueprint ta ambato sarkin musulmin najeriya ne sultan sa'adu abubakar yana kira ga gwamnonin arewacin najeriya da su binciki makudan miliyoyin kuɗaɗen da ƙasashen duniya suka turo gudunmuwa ga 'yan gudun hijirar yankin A ƙarshe dai da jaridar ta Blueprint za mu kammala da wani labarinta da ke nuna yadda al'ummar garin Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe suka koka akan yadda suka ce sojoji a Damaturun sun zama tamkar wata ma'aikatar shari'a da ke saurin yanke hukuncin kisa ga duk wanda suka kama ya karya dokar hana fita daga karfe goma na dare ya zuwa karfe shida na safiya. jaridar dai ta ambato mutanen dama damaturun suna ba da misali da wani matashi ibrahim bala da suka ce sojojin sun kashe amma a ɗaya gefen jaridar ta ambato sojojin na musanta wannan labari mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya karfe biyu da minti ashirin da hudu sashen hausa na murya amurka ake saro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin saƙonni. Ah, assalamu alaikum. Na magana a daji Abubakar Alam Mahmud da na gamin garin Wari da Dalba. Na ra'ayi na dangane da maganar da shugaban ƙasa gini ya yi gaskiya ya sake shawara ta ya ɗauki dukkan musulmi an ta'adda domin waɗannan ma da suke kira a kan wai cewa suna jihadi a kan musulunci wannan ba gaskiya suke faɗa ba don haka wannan magana da ya yi ta rufe makarantu na karantar da addinin musulunci to wala ya yi taka tsantsan kuma wannan magana ya gaggautar da jayita masu karatun nan a wannan masarantu ya bar su ci gaba da karatun su domin ba wai kowane musulmi ne ba za a doke shi dan ta'adda don haka wannan magana ba magana ce ba wadda dace ya yi ta a nan ma cikin afirka kenan eh, daga alhaji abubakar malam mahamudu dindi sunana mudassir muhammad tafawa balewa daga jihar bauchi a hakikanin gaskiya wannan matsala na karancin man fetur da muke fama da shi a jihohinmu musamman ma nan jihar bauchi abin yana neman ya wuce tunanin mai tunani kullum matsala ce yau abu ya ci ya cinyewa mu rasa gane inda matsalan take gaskiya ina kira ga shugaba muhammadu buhari da ya kokari ya sa baki ya za a ce talakawanka suna fama da matsanancin wahalan karancin man fetur amma ka kasance tun da aka samu wannan matsala gaskiya in dai kai shugaban talakawa ne da gaske muna kira gare ka sa baki ya kasance an san karshen wannan matsala na gode wa dan muhammad babu na jihar Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebin Najeriya hakikanin gaskiya ina kira ga jar Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ina kira ga 'yan majalisar Najeriya ina kira ga goron gononi alhaji abdul um, gwamnan zawara ya kamata magana ta farko a tsawata mu gwamnonin najeriya magana cewa ba su iya baya da karamin albashi dubu goma sha takwas ta taso ba su ji tsoron allah magana ta farko ba su haɗu wannan ba lokacin suna neman zaɓe suna neman a zaɓe su sai yau bayan sun kai ga roman mulkin demokuraɗiyya sun haɗe suna nan zaune bisa ga kujerun mulki su ce ba su ya talakin najeriya wannan irin zalunta na kai mai hakan ga saboda haka shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da majalisa babba da karama a zauna duk gonan da bai iya ya aje shi ba sa mu dai talakawan najeriya ba mu yarda da ya ba wannan irin bala'i na an hito matsalar boko haramun an kai mana hari masalaci cikin gida kasuwan ne mala'i ya ya ma dan Najeriya yawa maki ya ma dan Najeriya yawa babu abin da talakin Najeriya ya dogara da shi irin albashin ga ba dai kasa ta kasa ba kan gudu ka ga kasar gaba wanda talakin ya dogara ga kansa saboda haka muna kiran su ba ma dubu goma sha takwas muna kiran ga shugaban kasa a ba karamin albashi a ba da naira dubu hamsin ko sama ga dubu hamsin da magana abin didi wanda lokacin gaman jakirin Najeriya. Ga tushen kanin labarai kafin mai sallama da ku. sa'o'i bayan turkiyya ta kakaɓo wani jirgin saman yakin ƙasar rasha akan iyakar siriya da turkiyya? shugaba barack obama na amurka da takwaran aikinsa na turkiyya suka amince akan buƙatar da ke akwai na rage zaman tankiya da kuma a hana aukuwar irin wannan al'amari ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar tunisia ta ce akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe jiya talata a lokacin da wata fashewa ta afkawa motar da ke jigilar masu gadin shugaba kafofin tsaro da na shugaban ƙasa sun ce fashewar hari ne suna masu faɗin cewa nan da nan ba a tantance ba ko tashin bam ne ko kuma muna kiyace aka harba akan motar bas ɗin da ke tafiya akan titin muhammad V. Sakataren harkokin wajen Amurka kuma ya kammala tattaunawa da shugabannin Isra'ila da na Falasɗinawa. a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta garago na ladan Ibrahim Ayawa kamin na madadin dukkan abokan aiki musamman Jummai Ali da kuma Kiba da Yodone da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya Malam Charles House da ya riga masa a nan ne sahabu Imam Ali zan da aka yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.